sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. さ a makon jiya a wannan karin shirin zai dora ne akan maudu'in da muka faro a makon na jiya wato dai matsalar nan ta kauran likitoci daga afirka zuwa turai ko amurka don samun rayuwa mai inganci duk da yadda matakin ke kasar bangarorin lafiyar kasashe za a iya cewa matsalar ta kauran likitoci ta fi tsananta a najeriya fiye da kowace ƙasa lura da yadda ƙasar ke da alkalamin likitoci mafiya yawa da ke aiki a manyan ƙasashe shirin namu na yau ya fara da tuntubar Dr. Ɗanladi Abubakar Sadiq, wani ƙwararren likitan Najeriya da yayi yi ƙaura zuwa birnin London don aiki da nufin samun rayuwa mai inganci don jin kowane dalilai ke sanya likitocin barin ƙasashensu. Yawancin matasa suna da himma fitowa ne saboda suna hankalta abin da za su zo su samu ƙasan waje ɗin kamar ka zo ka ƙara ƙwarin cewa kuma kana da buƙatun cewa za ka taimaka ma iyalanka da yaranka su yi karatu mai inganci a ƙasashen waje ɗin hakanan kuma albashin da za ka samu ya fi wanda ke samu a gida Najeriya. Duk da yadda likitocin ke kafa hujja da rashin kayayyakin aiki ko kyakkyawan albashi a matsayin dalilin ficewarsu, Dr. Ismail Abdullahi Kwalwa mai sharhi kan harkokin lafiya ya ce ko shakka babu akwai rashin kishin ƙasa. Rigimar tattalin arziki da rashin kishin ƙasa shine suka janyo mana yawan guduwar likitoci da sauran ma'aikatan lafiya daga wannan ƙasa tamu zuwa ƙasashen yammacin turai ko kuma a ce dai ƙasashen waje saboda wa'yansu ma suna tafiya ƙasashen gabas ta tsakiya rashin kishi shine wato in ka lura da aikin likita aiki ne na kishi da kuma ƙoƙarin taimaka jama'a to abin da yake faruwa shine a shekarun da suka suke nan baya-baya sai ya zamanto ana shiga aikin ne ba dan saboda abauta jama'a ba yawancin mutane sukan tura 'ya'yansu su yi aikin likitan ma Dan saboda kawai shi aiki ne da ka tabbatar ko an ɗauke ka aiki ko ba a ɗauke ka aiki ba kana da abin da za ka zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama allah ka taimake su amin What's the alƙaluma da hukumar likitocin Najeriya NME ta fitar na nuna cewa jimillar likitoci dubu arba'in cikin fiye da dubu saba'in da biyar da ƙasar ke da su yanzu haka na aiki a ƙetare ciki har da fiye da dubu goma a Birtaniya wasu dubu uku da ɗari takwas a Amurka baya ga ɗari shida da talatin da biyu a Kanada batun da Dr. Abdullahi Bir Suleiman shugaban ƙungiyar likitocin reshen jihar Kano ke cewa likitocin ba su da zaɓin da ya wuce hakan. Kaga likitoci tsarin lafiya zai iya samun tangarda mutum ba za a iya samun kula da shi sosai ba sannan kuma akwai matsalolin da ake samu kamar na gajiyar ma'aikata za su iya samu nutsuwa ba don saboda kawai aiki ya musu yawa sannan su kansu lafiyarsu tana kamuwa tun za a gan shi ya zama ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci babu daɗin yanayin aiki sai ka gani ba iya wa shi marasa lafiya kulawa sosai kuna da adadin likitocin da ke tserewa ne misali a ce a shekara ko a wani yanayi annobar da take damu shine wanda muke magana a kai shine zararewar ma'aikatan lafiya musamman likitoci kullum yau gobe jibi za ga mutane suna tafiya a shekarar da ta wuce a kasar Birtaniya kawai a rana daya aka ce ana bawa laisensin aiki na likitocin Najeriya uku da aka ba su laisensin yin aiki guda uku a rana ka ga cewa kwana talatin kenan uku sau casa'in kenan to guda casa'in kenan a rana daga wannan ba ƙasa ɗaya kenan a baya bayan nan mahukuntan najeriya sun sanar da shirin fara haramtawa likitocin fita ƙetare har sai bayan sun hidimta wa ƙasar na shekaru biyar ko yake matakin bai yi wa enemy daɗi ba inda dr abdullahi kabir suleiman ke cewa a ƙungiyance suna iyakar ƙoƙarin su wajen ankarar da mahukunta da nufin samar da daidaito don daƙile ficewar likitocin muna mu a matsayinmu na ƙungiya kungiya mun yi tarurruka mun kira 'yan jarida muna zuwa muna faɗa hukumomin ƙasa wato gwamnatoci masu ɗaukan likitoci dan abin zai baka mamaki duk da wannan karancin ba kowa ne fa yake da aikin yi ba wani ma yana neman aikin babu to kaga wani ba shi da aiki aka ce mai wata ƙasa ta ce mai bismillah kaga sai ya sai ya ketara to kaga wannan abubuwa kun ba sai abun ya baka mamaki duk da wannan abubuwan da muke yi sai ga wayansu ah, jihohin akwai likitocin da wata goma sha takwas ba a biya sa albashi ba to wani wanda yana mai ke jin yunwa ba a biya shi albashi ba yana zancen abinci yana zancen ah, mai bashi gidan haya ya zo ya abin ko kuma yaran shi an koro shi daga makaranta sai kasa ko Nijar ce ta ce mai to bismillah zo ka yi aiki ga sai ka gani. Legi ya faɗai ce, ko baka yau gobe dan ka bashi yake so. Ko yaya al'ummar Najeriya ke kallon wannan matsala ga dai mabambantan ra'ayoyin wasu da Abubakar Abdulkadir dan gamba ya zanta da su. A gaskiya tsakani ga Allah laifi dai daga su likitoci ne rashin godiya ne na Ubangiji. Domin idan ka duba ka gani ka kowane likita a baka dubu ɗari, dubu ɗari biyu kai, dubu ɗari uku, dubu ɗari biyar. Ga wani ana bashi dubu talatin, dubu abu kuma duk 'yan ƙasa ne wani ko kwabo ba a bashi. Wani abu rashin godiya ne na Ubangiji yasa suke tsallakewa suke zuwa wasu kasashen waje. Amma tsakani ga Allah daidai gwargwado ana masa adalci. A wannan bayani da ka yi gaskiya laifin na gwamnati saboda duk inda ka ga an ce ka ɗauki ma'aikaci ma'aikacin nan kuma biyan sa fa kake yi kuma ka ɗauki kuma abin da ya koya ne kuma yake so ya yi kuma za a biya shi ka ga ya tsallake ya tafi wani wuri to ya san nan wurin ba daɗi. Dan duk abin da ake yi ko karatu da mutane ke yi da aiki da ake idan ka samu biyan bukata ne ka ga hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa. To an zo an ɗauke ka aiki duka abubuwan da aka yi ma alkawari kaga sun ki cimmawa abubuwan rayuwa da ya kamata ka ga kafi karfin su ka ga kullun jiya wannan labarin gaba daya sai ga na jingina shiga ma'aikatan su lafiya saboda abin zaka shi shine kafin su karbi aikin nan fa akwai yarjejeniya da suke da gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya da sauransu kuma yarjejeniyar da suke da ita za mu ba ku kaza za ku yi mana kaza idan ma abun bai masu ba akwai hanyoyi da yara su buƙaci su nemi hanyar da za a kara musu kuma in ka lura ita gwamnati tana ta kokari kullun ta inganta yanayin aikin su ta inganta yanayin yadda suke karba abun da sauransu amma duk da haka suna hangen kila waɗanda ke karba abu a waje ya fi abin da su suka karba ni likita da kake gani mutum ne wanda shi ma yana da bukatu yana da komai kuma kullum yana cikin research kuma a duniya da ya riga an sani akwai adadin mutane da wanda shi likita aka yadda masa wanda shi ne world standard zai gansu zai consulting ɗinsu kuma lokacin kwakwallon shi express zai iya ganin su ya ba abin amma yawanci za ga a najeriya ba haka ba ne. ana samun ainihin ka ga ainihin stressing ɗin dakta wanda har zai kai ga wani lokacin da bai samu mu yana research yana komai saboda komai duniya na kake gani canzawa yi duku likitocin kan samu biyan bukata bayan barin kasashen su zuwa turai ko amurka tambaya kenan da muka yi wa dr da abubakar sadiq zan iya ce maka cewa muna karatun fannoni daban-daban na aikin likita da nurses amma yawanci ba bamu da kayan aiki din da za mu san yana mu amfani da shi kamar yanzu mai ciwon asma abin da ko muke ewa a sani na da muke nake najeriya shine muna amfani da inhalers amma a nan in ka zo akwai abin da kira nebulizer wuce ba ma yawanci ba ma amfani da shi a najeriya ba san shi ba ma gaba daya hakanan kuma wajen kaman taimaka ma yaran da aka haifa yan bakwanni akwai abubuwan da ake amfani da su nan kaman ana ce ventilators yawanci mu mun yi karatu gaba daya mun kare ba ma taba ganin ventilator din ba so wannan da shi abubuwan sa mutane suke so su zo su gani su a raye kuma su aiki da shi su gwanince a kansa don ba sa samu su a najeriya din A shekarun baya-bayan nan matsalar kwararar likitocin Najeriya ƙetare ta tsananta wanda ake ganin baya rasa nasaba da rashin walwala da jin daɗi ko kuma shin ƙarin albashi ko alawus alawus da kuma uwa uba matsalolin tsaro da tsadar rayuwa inda a lokuta da dama ake ganin yadda suke tsinduma yajin aiki. lahadi duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.